يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الله سبحانه وتعالى مساكه أدواء مسجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم a matsayin yan wa ɗalibai domin bita littafin sharhu qawaidul mufla fi sifatin lahi wa asma'ihi al-husna na ash Muhammad Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ma'ana littafin ne mai bayanin abubuwan da ya wajaba mutum ya ta dangane da sunayen Allah da sifofinsa ya san su kuma ya sa abin da bai kamata ya kudurta su ba dangane da sunayen Allah da sifofinsa waɗanda yake shine kashin tauhidi na uku tauhidul uluhiyya rububiyya tauhidul asma'i was sifat to littafin katuka yana magana da yan dangane da tauhidul asma'i was sifat muna magana ne kan fuskokin da mala yake lissafawa waɗanda idan ka kalle suna nuna aƙidar أهل التعظيم كوكما أهل التأويل كوكما أهل التحريف وانا أكيدا تاسبا تكير أكيدا تبا أكيدا تكتابا تو ملي فهو قدا ديار ساتم دي قباتا يو دا مفارا دا خسكا تشدا نونا منشا وانا أكيدا باتشيا تباتا لكاو قال المؤلف رحمه الله مولا في وانا لتاسم الله شرافة صلاح ما ياتي الوجه الثالث في إبطال مذهب أهل التعطيل في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتسبيه الله تعالى بخلقه وتسبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء قال نعيم ابن محمد الخزائي المروزي رحمه الله أحد مشايخ البخاري رحمه الله ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله إلا تشبيها إلى آخره ومن المعلوم أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك قال يتي الوجه السادس فكا تشدة ودكيرون ون مذهبة أهل التعقيل فأهل التحريف فكا كلاك فأهل التعويل مذهبة باتشاتي يتي في إبدالي أكيم باتا mazhabu ahli ta'dil mazhabu ahli ta'dil annahu wajal amruke suka ce yalzamu alaihi yana zama wajibi a kansa lawazimun wasu wajibai batila batattu wa butulanul lazimi lalacewa ko wajibi ya dullu yana nuni ala butulanil malzumi wajen lalacewa abin da ya tilasta wannan wajibi ya zama wajibi lazim da malzum lazim shine wajibi malzum abin da ya sa wannan abin ya zama wajibi shine malzum lazim shine kuma abin da wajibi to in an kace wajibin ya baci to abin da ya sa wannan abin ya zama wajibi shi ma ke na baci ta abu ne mun fahimta al-lazim wal malzum lazim shine wajibi in an kace wannan ya baci to abin nan ko da shi a dalilin da ya sa ya zama wajibi shi ma ke na baci na lalacewa kamar yadda za mu gani haɗi hadihul lawazim daga cikin abuwan da awa bai gare su suka ce in sun yarda da haka kenan wajibi na su yarda da kaza in sun yarda da wannan kenan wajibi na su yarda da kaza daga cikin abuwan da an mai gare su awalan na farko an na ahalar ta'adil su ahalar ta'adil wanda yake na ganin ba su bukata bayan nisan ne ahalar ta'adil da nuna sha bayani ne anna ahlul ta'dil waɗanda ke lalata ma'anar da nasu ke ba su kore ta to anna ahlul ta'dil lalle su masu irin wannan aqida lam yasrifu nusus sifati ai ba su kore nasofin sifa ba an zahiri ha daga ma'anarta ta bayyane ba su kore wannan abin ba illa sai don dalilin kashi da faɗi wai abinda ma'anar nafi ke ba su kore su ba sai don ga dalilin da sun hakuri illa haitu ita kadu sai lokacin da suka kudurta annahu shi tabbatar da wannan zahirin lafzi mustalzimun yana tilasta musu au muhimu ko kina ba da rudu litasbihin Allah ta'ala da khalqihi wajen kamanto Allah da halittarsa wanda ki a dalilin da yasa ahlul ta'lili suka karkata sun kai ta'lili ku suna ganin in sun ka dauki nassin sifa ala zahirihi to wannan na tilasta musu wani abu wanda kuma wannan abin yadda da shi yana tilasta musu da wani abu shi kuma yadda da wannan abin da ya tilasta musu ko kahir kenan ne kuma fahimta anna ahli ta'dil lam yasrifu nusus sifat su ahli ta'dil ba su karkatar da nasosin da ke magana kan sifa ba an zahiriha daga bayananta illa sai don haisu ita kadau inda sun ka kudurta annahu yadda da nasi bayyane yadda da bayanannen nasi to yal mustalzimun hina tilastawa au muhimu, ko shina ba da litasbihi Allah ga kamanta Allah mun fahimta su abin suka duka in sun ka dauki bayyanannen nasin to wannan ma'ana ta bayan in suka dauke shi sun ka aka nuni to wannan ma'ana tana tilasta musu kamanto Allah da halittarsa in har sun ka dauki ta bayan ma'ana ta to za ta tilasta musu kamantuwa Allah da halittarsa wa tasbihul lahi ta'ala da khalqihi shi ko kamantuwar Allah da halittarsa kufrun kafirci na ka ke kenan su dauki in mun ka ce mu yadda da ma'anar zahirin nasi da sifa kenan yana kira safuwa gani kafirci shi ke magana shi malaki magana ta saboda gudu zuwa ga kafirci sai sun ka kore gasu suka kada kuka ce ba haka da na abin ke ba tun da ba haka yake ba sai suka ba shi wata ma'ana ina ba ta mu fahimci magana in ba manta ba an ce duk nassin da ke magana kan siffa mu bar shi da ma'ana ta bayyane wannan ne aqida ahlus sunna wal jama'a ko duk nassin da ke magana kan sifa a ƙur'anance ko a hadisance a bar shi da ma'ana ta bayyane a bar ma Allah kaifiya wannan shi ne ake da to su kuma ahlul ta'dili suka ce to ai ɗaukar ma'ana ta bayyane ga nasin sifa yana tilasta musu yadda da wani abu abin nan kuma shi ne kamantuwa Allah da halittarsa shi ko kamantuwa Allah da halittarsa kafirci ne a ce in sun sa ɗauke shi da ma'anarsa ta bayyane kamar suna cewa yana tilasta musu yadda da kafirci to don gudun ya da kafirci su suka kore ma'ana suka lalata sun ban saka ita suka ce ba shi haka nufi ina ba ta mun fahimta Nisa sun ka ce kamantuwa Allah da halittarsa kafirci ta suka ce li'annahu takazibun liqaulihi ta'ala saboda kuma in ka kamanta Allah da halittarsa ka ta magana Allah a ina laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim ai Allah ko ya ce ba abin da ya kama da shi to sai ka ce ga wani abin da ya kama da shi kage na fakar karfa ne to su ahli ta'dil kaji abin da kuma Allah ina fatan Allah sa kun gane abin da yake gaba su gare su da su idan mun ka a wajen su suka ce idan mun ka kalli ma'anar da take yadullahi hannu Allah mun ka ba ki fasara hannu Allah to yadda da ba nuka ta bayyana mu ce hannun Allah yana tilasta mu zuwa ga da wani abu menene abin nan kamantuwa Allah da halittarsa shi ko kamantuwa Allah da halittarsa kafirci na a ce kenan yana tilasta mu zuwa ga kafirki don gudun kafirci suka ce ba hannu Allah ke nufi ba Allah ba ya hannu ba hannu aka magana ba kaji abin da ake magana ina fata da kowa gane abin da ake nufi qala nu'aym ibn hamad al-khuzai babban mallamin nan nu'aym ibn hammad al-khuzai al Allah ya kara yadda da shi Allah ya yadda da shi ga fada masa kalma ya rabbi Allah wa anhu Allah ki je kansa ki masa ma kamata a ce saboda mallamai suna magana cewa babu nasin da ba a wani amma kuma ba ta dace ga ba saboda su Allah ya kai radiyallahu anhu ya riga shi ya ji da su to duk wanda ba su ba kuma su tabbas na duk wanda ba su ba bai da tabbas Allah ya dade ba haka ya yi dacewa sabai a kai radiyallahu anhu radiyallahu anhu wani na sahabi saboda dukkan sahabai yadda tuna a wajen Allah to duk wanda ba shi ba ta yi ran dai a wajen Allah ta yi zan ba yardajje ba shi babu certificate cewa dai na su ko akwai certificate cewa duna don haka wanda ba su ba irin hina da ake da ta hafiza Allah ta kare su ayi ki in ya cika ta rahimahullah Allah Allah yi masa alhamdu ina fatan ta da shi ne sai radiyallahu anhu sai daga sai ba ya kalmar da fitaki da shi ba mu ne fata mu ne fata Allah ke da shi amma wannan babu certification cewa Allah ya da shi suka ce in ko za ka ce ma wanda ba sahabi ba mu anhu to sai in za ka ɗauke shi da ma'ana addu'a radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kaga addu'a ta kai ne amma su sabai za ka ce musu radiyallahu anhu da cewa pastors ne Allah ya yarda da su kaga akwai bambanci to sai mu kula da wannan inda sahabi na kace radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi don dukkan su Allah ya yarda da su in ko wanda ba sahabi na ba in har ka ce mai radiyallahu anhu to idan da cewa ka ce wannan kalmar radiya ba magana fasal ba magana addu'a ta kai mai radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi in ko ba ka ba dai ka ce masa kawai rahimahullahu in ya cika ina da rai hafizahullahu Allah ka kare shi ya tsare shi daga shirka da kafirci da duk abin da zai da shi mun to ƙala hammad nu'ay ibn hammad al-khuzai al-marwazi ya rasu shekara hijira tana 228 tabi mutane na ƙasa. ya rasu hijira ne tana 228 kaga ko ba ko bin shekara dubu hada 200 don 1442 muke to shi yana da wajen shekara da dubu da ɗari ɗaya akalla ƙasa shekara dubu da ɗari ɗaya akalla yana da su ƙasa ya ga da ɗari biyu ko amma da kina Allah ki gafarta masa Allah ya ji kasance masa rahama amma yanzu ga ta mun tuna da shi mun ci Allah ki gafarta masa Allah waɗanne ɗaya na za ka bari sun shekara dubu na ka a ake babu legacy babu wani abin da za ka bari wanda za ka more na yi, kai ta more na yi tsawon shekaru kamar makaranta da ilimi don duk ɗan da kama jisu da jikokin jikokin jikoki ai har sun mace ma kwata kwata yanzu addu'a su kai sai dai ka shiga cikin gaba garin musulmi Allah ka ta musulmi amma su tuno ka kai in particular ya zai yi wankan amma shi wanda ya bar legacy na karatu da a ambace shi ake ce Allah ya gafarta masa kaga addu'a ta fita ta musamman to ni gasi da ilimin kenan Allah ya fata Muhammadu da mu Baki da Nu'aym bin Hammad malace ahadu masayikhil bukhari dai daga cikin malaman imamu bukhari Allah ya fata masa a ce kaga malamin malamai na yana ci waɗanda buhari fika to gare shi malamai suka ce kina daga cikin malaman da ke tsananta mai da raji ga yan jahamiyya ma biya jahan bi da safawan ko mun ga muka waɗannan ƙaƙida kuma saboda ya ce shi kansa kan da jahamiyyun nan ina cikin wani jahamiyya da ke kone maganar su faɗin da wasu abuwa da baya kuma da ya shiga kafin hadisi ya gano kuskuren wannan aƙida sai ya canza sai ya dawo sai da kyaki da ahalin sunna wal jama'a dama shiga darshen hadisi sai kama kwasa hadisi sai ya samu haske dama in kana da qur'ani kana da hadisi to za ka samu haske na aƙida da komai a ya zan babban mallamin hadisin da yana cikin wannan buhari ke cin kawo da shi mallami ne na mun fahimta sai na قال نعيم بن حماد الخزائي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله أبدك الله عليه وسلم shi nu'am ya ce wa man shabbaha Allah bi khalqihi duk wanda ya kamanta Allah da halittar Allah kace Allah wani bangare nashi yayi kama da cikin halittar sa fakar kafara tabbas ya kafe ta babu wai tantama injiwa nu'aymi da hammad wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu duk mutumin da ya musun abin da Allah sifanta kansa da shi Allah sifanta kansa ko da hannu ko da huska ko da yatsu ko da wani abu shi ma ce fakar kafara shi ma ya kafata walaita ma wasafa Allah bihi nafsuhu wala rasulihi tashbiha saboda babu kamantuwa cikin abin da Allah sifanta kansa da shi ko cikin abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi babu kamantuwa don haka in har Allah ya ce yana da kaza ko manzon Allah ya ce Allah na da kaza sai ka kamanta ta da na halitta na abu ce mai wannan aƙida ya kasarta saboda ai babu kamantuwa suna ɗaya na an kai tarayya da shi cewa kaza amma ba kamantuwa ce ba don haka shi na malam tuntune ke sai muna darasin cewa mu yi ƙoƙari mu nisanta kamanta Allah da halittarsa ila akhir har zuwa ƙarshen dai abin da shi nu'aym bin hammad Allah ya gafarta masa wa min al ma'lumi na daga cikin sanannen abu anna man afdala al ba min afdal al na daga cikin mafi ƙaryar abin da a ƙarya ɓataccen abin da ɓatacce an ya ja'ala mutum ya sanya zahiru kalamullahi ta'ala wai bayyanannen magana Allah wa kalamu rasulihi ya sanya wai bayyananniyar maganar manzo Allah tasbihan tana karanta da kamantuwa wa kufuran kuma yace wai tana karanta da kafirci Kuna ji abin da malam ke magana yanzu an da magana usaimi yace na daga cikin ƙarya mafi ƙarya bataccen abu mafi zama batacce a ce mutum ya sanya aƙidar cewa wai magana Allah ya ka ɗauke ta bayyananta tana karantar da kamanto Allah da halitta Allah ƙarya ta kai ƙarya ko kuma ya ce wai maganar Allah ya ka ɗauke ta da bayanai tana karantar da kafirci ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in an ka ɗauke ta da ma'anarta ta bayyane tana karantar da kamanto Allah da halittarsa ko kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in an ka dauke ta da ma'anarta ta bayyane tana karanta da kafirci ko kuma maganar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in an ka dauke ta da ma'anarta ta bayyane suna karantar da rudu to duk waɗanda duk mutum da ya dauke wanga abu to ya taho da ƙarya mota ta kai makura wajen ƙarya ya zo da ɓataccen abu wanda kai makura don zaman ka ta ci, shine malam ke nufi nan yake wa minal ma'alumi yana daga sanannen abu ba wai wani abu na da sai kai wahala kaka sani ba an anna min abdalil batil lalle na daga cikin mafi bati batin bataccen abu mafi ƙarya abin da a ƙarya an yaj'ala a sanya zahiru kalamun wai bayyananniyar magana Allah wa kalamu rasulihi da ba ne bayyananniyar magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai suna kaita da tashbihan kamantu Allah da halittarsa wannan ƙarya ce wa kufran ko a ce suna kaita da kafirci wannan ƙarya ce au muhimman ko suna kawo rudu suna rudar da mutane a bisa gane su mi suka dudu duk magana Allah ba ta da rudu duk magana manzo Allah babu rudu cikin ta kai dai baka gane ba fasalu ahla dhikri in kuntum amma maganar manzo Allah babu tinka da walwala cikin ta sallallahu alaihi wasallam ba ta da rudu haka nan maganar Allah babu tun ka da walwala cikin ta kun ba ta karantar da rudu in baka ga ka rude to baka fahimci abin da ake ba sai ka ta akanta daga shi ka ga abin da ake nufi Allah ya sa mu gada ta asaru أهل التعديل إنما أضلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات أهل التعديل إنما أضلوا حقيقة ثم باتا ثم كولي ثم كباتا وأنكروا سكي مسلم ظاهر هذه الصفات بينا وأننا صفوا في إن شوفين هكذا لأنهم جبنسوا إيتقدوا إيتقدوا إيتقدوا ثم قدرتا أن ظاهرها cewa in an ka ɗauke ta da ma'anarta ta bayyane a tamfila akwai misaltuwa akwai kamantuwa Allah da halitta wanda ke ɗauke su walam tattafi qulubuhum sai zukatan su ba samu yalwa ba mu fada ko wa taswira tuhum da sura wata da sura wasu ba su samu yalwa ba lil jami'i ga hadawa baina isbatil haqiqa wa nafi tamthili abinda kai saka yalwa zuciya abota samu ba wadda za su suranta ai akwai bambanci tsakanin tabbatarwa da hakika da misaltuwa don inda zuciya su ba ta da kunci don tabbatar da cewa eh akwai wannan sifa din amma da gairi tamfilin sai zuciyar ta kasance kuntatacciya tana karɓar ɗaya kawai kamantuwa ba ta karɓar sadiki ba da kamantuwa ba misali lamma asbata Allah subhanahu wa ta'ala nafsihi al-yadaini yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar makansa hannaye guda biyu fahimu sai su ahlul ta'dil sun ka fahimci annahuma su hannaye nan guda biyu na Allah to ma talani aidiyal makhluqina su haka sun ka fahimta da Allah tabbatar maka su hannaye guda biyu sai sun ka fahimci hannayen nan guda biyu na Allah suna kama da hannaye biyu na halitta Allah suna halitta Allah hannaye biyu gare su falan ma fahimu hadal faham lokacin da sun ka fahimci wannan fahimta Abbaruhuma sai suka lalata wannan ma'ana suka kore ta Wakalu qalu suka ce laysa al-muradu bil yadaini al-yadaini al-haqiqatayn suka ce abinda ake nufi da hannaye ba hannaye na haƙiƙa waɗanda ka sani ba su aka nufi ba li'anna al-yadaini al-haqiqatayn saboda yadda da cewa hannaye na biyu na haƙiƙa yastalzimani tamfi suna tilasta Allah nan tilasta ya isbatu da daidai suna tilasta yadda da hannaye guda biyu shi kuma in kace hannaye suna suna ya sa zuba da tamfil suna tilasta kamantuwa a tamfil misaltuwa na ƙulu lahu sai mu ce musu ma huwa zahiru min alqur'ani wa sunnati isbatu isbatil dai tambayar mu a gare ku shin menene bayyanannen abu cikin magana qur'ani da sunna a cikin maganar hannaye الجواب annahu ma hakikata ne sai ah, inda an ka ce jawabi to an ka ce dai bayyanannen abu game da magana hannu a cikin Qur'ani inda aka ce bayyanannen abu ba ne ba dole sai a ah, hannaye aka yi na hakika mun fahimta na qulu sai mu ce musu ya zama ala qawlikum an yakuna zahirul kitabi wa sunna kufru tunda suna ka su kakale kakale in ka tambaye su shin me ake nuni da bayyananniyar magana Allah da yake hannaye guda biyu a cikin Qur'ani da Sunna sai sai to bayyananniyar ma'ana ta al-yadaini tana nuhin al-yadaini ne, hannaye guda biyu na hakika wanda an sani kun yadda shi ake nufi hakika in aka bai fasa shi da ma'anar ta bayyane sai sai eh, ya kagaru to muke in kun yadda al-yadaini fil Qur'ani suna nuhin al-yadaini ne. sai na kuma da mu ala qawlu kenan ya zama wajibi bisa ga zancen ku an ya kuna zahirul kitabi wa sunna kufrun kenan bayanan da abin da qur'ani ke kanta wa ka hace kantawa kenan bayyanan abin da sunna ke kanta wa ka hace kantawa don kuke hannaye ake ne guda biyu kuma yadda da hannaye guda biyu misal ku yadda da misaltuwa ne yadda da misaltuwa kafirci na to tun da ku haka ne kun ce kenan yadda da bayanan qur'ani kafirci na yadda da bayanan hadisi kafirci na kun fahimta kamar yanzu a ce abin da malam hikima yana abubuwa guda uku ne misali ahmad muhammad ibrahim sai aka ce ahmad daidai hike da ibrahim da muhammad ahmad muhammad ibrahim ba suna guda uku ba sai aka ce ahmad daidai hike da muhammad shi ko muhammad daidai hike da ibrahim ke muke kuma kace kenan ahmad daidai yake da ibrahim ta kuskure daidai kake ke da cewa an kai ahmad daidai yake da muhammad sai kuma aka kuma baka jumla ta biyu aka ce shi ko muhammad daidai yake da ibrahim sai ka ce to tun da kowa kana ibrahim daidai yake da ahmad ba haka abin yake ba ita haka na bin haka abin yake jumlolin guda biyu an ka baka sai kace to ni kana jumla ta uku Ahmad sai dai yake da Muhammad jumla ta uku sai na yadda Muhammad sai dai yake da Ibrahim waɗanda wuta kace to ni kuma in my references cikin abin da nufuwa kenan Ibrahim sai dai yake da Muhammad ba da yi to shi na malai muku nan in kun ka ce al-yadayn fil qur'ani ma'anar ta haƙiƙa ake nufi kuma in an ka ɗauke su da ma'anarsu ta haƙiƙa kenan dole na a kwatanta Allah da halittarsa shi ko kwatanta Allah da halittarsa kamin ku na ta ce tun tunda ku haka nan na kenan ku yarda da cewa kenan bayyanin Qur'ani yana kanta da kafirci to shine yanzu wannan misali na lafi mu fahimta wanda yake kuma kai da za su ba da haka nan ba لأن التمثيل الله بتركه كفر saboda kamanta Allah da halittarsa kafirci na wale haza na kulu bisa ga muke ce musu muke cewa inna ahla ta'di lalle ma abuta ta'dili lam yasrifu nusus sifat ba su karkatar da nasosin da ke magana kan sifa ba an zahiri hada ga ma'anarsu ta bayyane illa haisu itaqadu annaha tastazimu sai lokacin da sun ka kudu ta cewa wai yadda da ma nasabai ne to tana tilastawa na ɗaya au himu ko tana ba da rudun tasbihul lahi subhanahu wa ta'ala da kalqihi kamar cewa Allah subhanahu wa ta'ala da halittarsa to da suka kalli haka sai suka ta'dili suka bata ta suka yi tawilin ta suka bata wata ma'ana wa tasbihul lahi ta'ala da kalqihi kufrun kuma kamantuwa Allah ko kamanta Allah da halitta sa wannan kafirci ne li'annahu takazibun nisa yake kafirci saboda ƙaryatawa ne li qaulillahi ta'ala da magana Allah ta'ala da yace laysa kamithlihi shay'un ba abin da ya kama da shi wa huwa samiul basir abuna tare <laughs> ta Allah ta magana kana قال نعيم بن حماد الخزائي nu'aymu da ah, hammad al-khuzai al-marwazi ya ce ahad masahih al-bukhari ɗaya daga cikin malaman bukhari rahimahumullah dukkan su Allah shi musu rahma na daga cikin kyakkyawar ɗabi'a ta mallaman sunna addu'a ga magabata kuma abinda an kasu ne ga mutumin kirki ba bakin magabata ka ba addu'a yake musu wannan shine don Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna eh rabbana rabbana lana ko wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu in rabbana innaka to aqida mutumin kirki girmama magaba ta ce muku addu'a a ko a suna duka da addini ne kurakuran su baya sa ya bace su don dole su kuskure suna mutane na sai dai shi bayanin wuri kaza sun yi kuskure da sun kace kaza saboda ga hadisi ya tabbata kaza Allah ya gafarta musu ya wuce da wannan wannan ita ce da mutane ke to sai ta gani inda suka yi magana malami sai rahimahullahu Allah ya yi masa rahama duk da bai a duk abin da ya faɗa gaskiya ne akwai inda yake ba gaskiya ba amma da yake da ya faɗi abin da gaskiya ai masa addu'a Allah ya gafarta masa inda ya kuskure ai masa addu'a Allah ya yi masa yasa suke inda duk suna kai suna kawo mallami sai su ce rahimahullahu rahimahullahu rahimahullahu Allah shi gafarta musu musu rahama ah, man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara yace duk wanda ya kamanta Allah da halittarsa ya kafirta wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafara duk mutumin da ya mutun abinda Allah ya siffanta kansa da shi ma kafirta Allah ya ce ina da hannaye biyu sai ce ba Allah bai da su ya kafirta Allah ya ce yana sauka ce Allah ba shi sauka yace Allah shi na zuwa ranar kiyama yi saboda a ai rarrabe abubuwa sai ce Allah bai zuwa bai abu annabi yace Allah na saukowa tulusin karshe na dare yace Allah bai sauka to duk mutumin da ya haka to kafiri na injin ma'ami kuma kafiri na injin malamai ya tafi ka saboda bi ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها in ka in ka tsallake sannan ka ce walaita ma wasafa rasulahu kuma tashbihan shi sai hadi yake walaita ma wasafa Allah bihi nafsuhu wala rasulahu tashbihan babu kamantuwa cikin siffantawa Allah da yawa kansa da siffanta da manzo Allah yawa Allah babu kamantuwa ko Allah ya siffanta kansa da wani abu ka kalli a ah, to ai dan adamu na da shi to ba iri gudana ba ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta Allah da wata siffa sai kaga ce ah to kuma ai siffar ga dan adamu na da ita ba irin gudana ba in kuma kace iri gudana ta wanda shi da malaki magana kafirci ne Allah ya kai mu da kafirci min al-ma'lum na daga cikin sanannen abu anna min afdal al-batil wato abin da kawo sai wani ta kaga kamar ana kasoloji ana manyatawa, wanda ya littafi na shi kuma haka ba sannan kuma maganganunsa na mun kai magana ɗaliban sun ka ɗauka sun ka rubuta sai ga kama ana ana rifita ana rifitin tun da dama shi shi ya kaga abi ne magana ta ke ana rubuta sai ta zama haka ba ku waɗanda wadda mun karanta su farko wa min al-ma'lumi anna min afdal al na daga cikin sanin abu cewa mafi ƙarya ƙarya abu ko kuma mafi lalacewa ƙataccen abu ayyada ala kalamun kalamullah a sanya wai bayyanannen magana Allah ta'ala madaukin sarki wa kalamu rasul kuma a sanya wai bayyanannen magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashbiha suna karanta da kamantuwa wa kufran ko kuma suna karanta da kafirci aw muhiman ko suna karanta da rudu a sa mutane duk sun fuga da gaskiya lidalika to wannan abin ba ta ta abu na rahili wa ay wa ay qawlun asad min qawlin yastadimu an yakuna zahirul kitabi sunna kufrun wa ay qawlun wa zantena afta da ya zama ɓataccen abu min ƙaunin daga zancen da ya tarzimu ke cewa tilas na an yi kuna zahiru kitabi wa na abinda qur'ani da hadisi ka kanta su a wani kasance kufra wanda zance na yawan gaba zama karya? bi ma'ana babu zancen da ya fi zama karya kamar zancen da ya ce wai in aka kalli nassin qur'ani bayanai na kanta da ƙarfi ko ya hankali nassin hadisi bayyana yana kanta da kafirci to babu zancen da kawai wani zancen karya laisa hunaka qawlun asad min hadha alqawl ai babu wani zance wanda ke tsananin zama batatta abu kamar irin wanga zance in ji malam kuma wannan magana haka ce mun fahimta قال المؤلف رحمه الله ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزل له تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موصولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان مو فهمتكم؟ yace saniya abu na biyu wanda ake duk ka kalli ra'ayinsu kenan suna nuna kinan anna kitaballahi ta'ala lalle littafin Allah madauki sarki allazi anzalahu wanda shi Allah ya sauka da shi tibyanan li kulli shay'in kina fatahin la ga komai tibyanan li kulli shay'in kina mai bayyanawa ga komai wa hudan linnas kuma Allah ya sauka da shi shi Qur'ani yana tiriya ga mutane wa shifa'an lima fi sudur kuma Allah ya sauka da shi shina mai warkasuwa ga abin da a cikin kirguna na kahirci dauda kahirci da shirka da hasada da keta da sauransu duk qur'ani na maganin su wa nuran mubinan kuma abinda Allah ya saka suwa na qur'ani wanda yake haske na bayyananne duk waɗanga adjectives qur'ani ya bayyana Allah bayyana cewa duk qur'ani haka yake akwai ayat da take qur'ani tibyana na li kulli shay'in kulli bi kusata akwai ayat da take hudan na lin nasi akwai ayat da take shifa'un na li masu kuduri akwai ayat da take nuran mubinan na qur'ani akwai ta ce furqanan na ina babbata ko to lallai shahin da Allah wanda Allah siffanta da waɗanda irin sifofi wa furqanan bainal haqqi wal batil kuma Allah ya ce Qur'ani yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya a ce wai irin wanda littafi da Allah ba waɗanda adjective waɗanda bayanai a ce wai kuma lam yubayyin lahu ta'ala fihi Allah bai bayyana suwa a cikinsa ba ma ya jibbu alal ibadi itiqaduhu abin da ya wajabba ya kudu yau da ake littafin ga hudan nalin nasi a ce yana farkar da abin da cikin zukata a ce shina kwattahin da ga komai a ce yana bambanta ganin karya da gaskiya sannan a dawo a ce wai littafin bai bayani game da abin da ya kamata a kuduta ba mun fahimci maganar malam a ce kuma duk wanda abu daga cikin lasus ne bai bayyana da mutane abin da ya kamata su kudurta ba to kuma hike hujjar lillahi hike kawai da su duri hike tibiyarin da kulli sa'in tun da ake tibiyarin na da kulli sa'in wanda ya yi bayani ga dukkan komai yadda amma akwai ɗan bayanin da bai ba bai bayyana abin da ya kamata a kudurta ba wanda magana sana da kuwa Allah ce littafin da hudar nalin nasi shirya ce ga mutane sai an fito an a'a sai dai abinda bangare a aqida ya bar mutane cikin ruɗu to jami'a ɗan hutan gare su aka ce kina warkar da abin da cikin kirzuna na zukata kenan a samu zuciya kyakkyawa sai aka ce bai bayanin a aqida ba bai bayyana da ma jibu alal ibada abin da ya wajaba gabayi ba itiqaduhu su kudurta su ba fi asma'ihi a bangaren sunayensa wasu fatihi da sifofinsa ba suka ce nan ƙurani bai wannan bayani ba wa inna ma ja'ala zalika muwa mawkulan ila qulihim sai dai bangaren asma'i wasu fa Allah ya jinginar da gano wannan abin ga kullansu nan bai bayani ba Tunda sai kai da Allah ce hannaye aka ni kake ba hannaye aka ni bai kari aka nufi sai nan bai bayyana ba sai ya bar ma kowa fahimta to lokacin da kake alyadu ana min kuwa kaga kai ka fasa haka ne wani ce alyadu ana min kudura kenan na Allah bai bayani abin da ke nuni da alyadu ba ya bar ma kowa ji hankali aiki da hankali ne ya gano abin da Allah ke nufi wai a bangaren suna da sifa haka Allah ya bar mutane ya jinginar da su ga hankulansu su su gano abin da ya kamata yarbatuna lillahi ma yasha'una sai su tabbata ma Allah abinda sun ka ga damar tabbata masa sai sa waɗanda suka ga damar tabbata masa da alƙuwa bi ma'ana al-yadu waɗanda sun gaba sun ka tabbatar masa da al-qudra bi ma'ana al-yadu waɗanda sun ka tabbatar da al-nuzulu bi ma'ana nuzulul amri waɗanda suka tabbatar da al istiwa bi ma'ana al-istawla ko ba ka mun kai ta bayani ba wa yunkiruna suna mutum ma la yuriduna da ba su so tabbatar suwa sai sa sun kai mutum hannaye don ba su tabbatar da su suka yi mutum kafa suka yi mutum sauka suka yi mutum istawa wa hada zahirul mutalani ta kusa wannan ya dada wannan aqida to bayyanannen fata ne an ya ce bayyananniya kace Allah ya ce ya bayanin komai kace eh lalle ya bayanin komai amma bangare guda wanda ke da alaka da aqida sunayensa da sifofinsa nan kan bai bayani ba ya bar mutane su aiki da hankulan wannan magana ce ƙarya bayanan ya ku ina ba ta muna tare A sabu kare hakki al haka yake na kuma yi wasu ba su al-mu'attila suna musul gaskiya da ta tabbata dangane da sunayen Allah da sifofinsa haqa'iq al-asma'i wa sifat Gaske da tabbayar da dangane da sifar Allah da suna Allah suna muku su wa yaquluna suna cewa al-muradu bi ladi al abinda Allah ke nufi da al quwa da kan hikari na kulu sai mu ce musu mallabi dallaka ko mallabi dal lakum ala hadha me ya nuna muku akan abinda Allah ke nufi da al quwa wa ya nuna muku akan qalu sai dallana ala dhalika al-aqal hankali ke nuna mana haka nan saboda in mun ka ce hannu hankali na nuna mana cewa in ka ce hannu to da adana da hannu kenan sun ka ba da hannu a ko na abu na to kenan ba hannu ma haka mai yi ba mun bai da ko waya kulun sa cewa almuradu bil istiwa'i abinda ake nuna al istiwa'u cikin ayoyi guda bakwai da sun fito suna magana istiwa'u suka ce al istila'u rinjaya ake nufi kulu sai muke mallabi man ladhi dallakum ala zalika to me ya nuna muku cewa abin ja ake nufi qalu sai ala qalu hankali wa haka ba, haka da duk sauran sifofi shi al-mu'attil su kuma al game, gabanin su kenan su abin da yasa Su suka koyar waɗanda abuwa hankalin su ke nuna musu bai dace a ce Allah na da kaza kuma halitta na da wannan abin ba amma sun kasa cewa kuma bai dace Allah a ce Allah na bi halitta na bi ba tunda kuma sun yi tarayya na wurin nan ko sun tarayya ba kuma sun kasa ganta bai dace a ce Allah na gani kuma halitta na gani duk suna gani sai suka ce a nan ganin daban daban yake ganin Allah daban ganin halitta daban ji kuma na Allah daban halitta daban rayuwa kuma da Allah daban halitta daban to mista ba ku cewa kuma hannun Allah daban hannun halitta daban daidaita Allah daban daidaita halitta bisa kujera ta ko bisa teburi ne ko bisa da ta daban to wannan rashin gane gaskiya da duwan da Allah bai kusa da gane shirya mu bai gane shirya Allah ya tabbatar da mu akan shirya na kulu sai mu ce idan hadal kitabul azim alladhi anzalahu lalle wannan littafin da Allah ya saukar da shi tibyana li kulli shay'in wanda Allah ya saukar da shi yana bayanin dukkan komai washfa'an lima fi sudur kuma Allah ya saukar da shi cewa yana dauke da waraka ga dukkan abin da cikin kirji za ka ko wata irin cuta ce cikin kirji ta kafirci da shirka hata da ta ciyar zuciya ga duk Qur'ani na maganin ba ta kayi ko har da zuciyarka na ciwon ko tana suya duk Qur'ani suna maganin ta don ana karanta shi a sha kuma a warke da Allah subhanahu ta'ala rubuta shi na addama mai laysa huwa tariqu ila ma'rifati Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i wa sifati suka ce amma ba ba shine hanya ba wajen gane sunayen Allah da kuma Allah ba wa inna ma tariqu huwa al-aqal abinda a hanya wajen gane sunayen Allah da sunan aiki da hankali amma bi ina da wannan uwar kasuwa ina wannan sai da suwa ya bayani komai amma bangare sunayen Allah da sunan Allah nan kan ba a din Qur'ani wajen gano wannan abin ala ya kamata a wanda hankali a gano abin da ya kamata a jingina ma Allah a jingina mai wanda hankali yake bai kamata a jingina ma Allah ba to a kore mai a wajen ku ba a wajen ku wa hada min akbaril qazfi fil qur'an wa sunnah wannan na daga cikin mafi girman kazafi da qur'ani da sunna kace qur'ani wai bai yi bayanin abin da ya kamata a jingina ma Allah na sifa da sunaye ba hankali ya kamata ta gano haka nan Qur'ani bai iya gane da kai wannan abin kasafin ya kai kazafi ala naj'aluhumal minana almarja Allah naj'alahuma don kada mu sanya su almarji' makoma wajen gano wannan abin bal ta ma taqatadihi uquluna abinda sa suka taka nan wai Allah na alhuma almarja don kada mu ɗauki ƙura suna su ne marja ko ta almarja makoma inda aka koma ta inda aka samu tankiya a koma ta ana samun solution sai suka ce don kada a ɗauki ƙur'ani suna almarji makoma wajen gano gaskiya abin da dace da sunaye ko abin da dace da sifofi to in ba mu koma garin sa za mu koma bal naj'alu ma taqtadihi uquluna alqasira huwa almarji wai mu sanya abin da hankulanmu waɗanda alqasira yan gajartatu yan takaitattu ba hankalin mutum daga tace abu na gajartace na wai mu sanya su huwal marji'u ita ce makoma wajen gano abin da dace ma Allah bangaren suna kuma ita ce makoma wajen gano abin da dace ma Allah wajen sifa wata irin magana ta waga wa hadha lazimun batil wannan lazimi na bataccen abu kace wai qur'ani da suna ba marji'u na ba ba makoma ce ba da aka koma a gano amma hankali shine makoma da kuma a gano suna Allah da sunan Allah wannan lazimun na batil mun fahimta to Allah ya samu gane gaskiya mu aiki ta ina fata dai da abin da muka karta Allah wani abu sai gyara kamar kallon da sunan al-mu'abbila yake kamar eh suna da wannan ra'ayi ai mutanta ta farko baya ko suna da ai ko da aji aji na amma suna da wannan ra'ayi mun tambaya su ma suna da wannan ra'ayi ne san ba mun kanta game da wannan abin haka saboda kafin shi shi filosofa ya fi amfani da abin da hankali ke iya tabbatar suwa bisa ga abin da kai koyi amfani da maka to wannan akida ce ba ta ciya ba ita kamata a sama in kana son hagani gaskiya danga da sunan Allah da sunan Allah ka dauki Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata kuma in ka dauki qur'ani suna bisa ga fahimtar magabata to lokacin za gane hakikanin abin da dace a sifanta Allah da shi abin da dace a kira Allah da shi na sunaye da abin da bai dace ba Allah ka da muka gafarta muna ka sa mu yi aiki da abin da muka fahimta na gaskiya inda muka yi kuskure Allah ka yawa mun inda muka yi da Allah ka ba mu da hannu wa ta'ala Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk